'yan kwamitin tada komadar yankin arewa maso gabashin najeriya na mako ran gadin duba halin da ake ciki ne a yankunan da kwato domin ɗaukar matakan da suka kamata inda a jihar adamawa suka ziyarci wasu ƙananan hukumomin da kwato ƙananan hukumomin da suka da da madagali to ko me al'ummomin waɗannan yankuna ma ke bukata a yanzu ga da ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin matasan yankin Mijika. Sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar. In ka duba tun da ta mutane ta daga yan baya Boko Haram da suka tashi waɗansu guraren da ake akwai jam'an tsaro a guri duk waɗannan guraren babu jam'an tsaro yanzu ka tafi kamar irin ƙananan police station ɗin babu su muna kira ga federal gamman su da da jam'an tsaro da custom da migration duk wani ma'aikatan federal gamman a mai da su don samu mutane su koma gida domin mutane mu sun fusata yanzu suna so su koma gida. Yayin wannan ziyarar tawagar kwamitin ta ma samu rakiyar wasu wakilan al'ummomin da hare-haren na Boko Haram ya raba da gidaje. Mr. Adamu Kamale, ɗan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar Madagal da Micika na ko cikin tawagar kwamitin. Ya ko bayyana ma yadda suka samu yankin da mahalin da ake ciki a yankin. Ko zagaya Madagali da kuma Micika Damuwa mu abubuwan da muka gani a madagali korai ya tayar mana da hankali a yadda muka gani mutane madagali ya kasance ya kamata a ce shi mai girma shugaban kasa president muhammadu buhari ya dauki nauyi ya zo madagali da kanshi ya zo ya gan abubuwan da yake faruwa tattalin arziki kasan a karyata al'umma suna cikin mawuyacin hali ba ma abin da maza a ce dan adam zai iya rayu da shi so sabil da haka mu dai muna dubawa eh, idan akwai wani abun da za a kawo adamawa a cikin sunan taimako 'yan gudun hijira ko waɗanda ah, suka samu raunana ya kamata a ce a ɗauki da dama a ciki mafi yawa a kai madagali domin madagali ne ba su samu kome ba kuma su ne har yanzu ke cikin tsoro suna cikin kuncin wahala to yana batun kan casa ana sace mutane ana kai hari eh, har yanzu abin na faruwa kwarai da gaskiya ai wannan mu samu rahoto ne cewa a sace mata a tafi da su a sace maza a kashe su a daji a sake sace waɗansu har yanzu ma ba mu san ko suna da rai ko ba su da rai ba. To sai dai kuma ta ɓangaren gwamnatin jihar Adama ta ce tana ma ta ƙoƙari na tallafa al'ummomin da suka koma kuma tuni ma gwamnan jihar sanato muhammadu bindo umaru jibrilla ya ziyarci yankin madagali da aka samu tashin bama-bamai cikin kwanakin nan inda ko ya umarci masu rike da madafan mulki da kowa ya koma yankinsa domin ya zauna cikin jama'ar sa kwamar ahmad sajo kwamishinan yaran labarai na jihar adama ya yi karin haske game da wannan mataki da aka ɗauka a yanzu shi ya tafi madagali kuma ya je har da aka yi wannan abin kuma ya zanta da al'umman madagali kuma a wurin ya bada ya sake nanata wannan umarni na cewa duk wani shugaba ya je in kana shakkan zuwa to ni gwamna na zo don haka lallai mu muna kira da babban murya ga shugabanni da suke wa'annan wuraren su koma su ba wa al'umma su shugabanci yanzu haka ɗaruruwan jama'a ne ma suka samu koma yankunan su dawo kwato daga hannun mayakan boko haram ko da yake akwai wasu da dama da ke ma ɗari komawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya